Jama'a Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International. An dade ana zargin rashin haɗin kan 'yan fim da mawaƙa da ke korafin duk sana'ar ɗaya ce. Har ma wasu kan kira ta da ɗan juma da ɗan jummai. Sai gashi a wannan makon sun gudanar da bikin da suka ce na murnar dawowar shugaban ƙasa ne a Kaduna da Zaria da ke Najeriya. ko da yake akwai hasashen cewa yan mowa kawai aka gayyata shi yasa na zariya suka shirya nasu daban dalilin haka ne yasa na nemi wanda ke da alhakin sanar da taron bisa korafin ware wasu da aka yi wato mashkur umar mai wakar garin su kuma gashi dan fim tare da abokin aikinsa usman abdullahi labza ito assalamu alaikum warahmatullah mawaka gaskiya sosai da yan fim din da makaɗa da suka haɗu a zaria inda muka gabatar da namu din mun fi yawa a wurin duk da dai akwai jama'an gari waɗanda supporters ɗinmu ne mu an yi biki a zari an yi a kaduna akwai bambanci ne tsakanin bikin guda biyu Eto eh zan iya cewa akwai bambanci zan kuma iya cewa babu bambanci abin da yasa na ce akwai bambanci shine wancan an gabatar da shi a kaduna ne mu kuma namu mun gabatar da shi a zaria abin da yasa kuma na ce ba zan iya cewa akwai bambanci ba saboda dukan muna abu akan abu guda ɗaya ne muna murna ne na dawon babu buhari to usman da na fara tambayan ka ka fara nuna min cewa ai na kaduna nan <laughs> mawakan kamar sai wanda aka gayyata ko ban fahimce ka bane eh to haka ne gaskiya akwai gayyata da aka yi to amma kin san harka ta ƙasa abin da ya shafi ƙasa ko an gayyace ka ko ba a gayyace ka ba matukar kai mai kishi ne to za ka halarci wannan wuri sai dai inda wani uzuri mai girma wannan shine dalilin da ya samu ma a zaria muka yi wani ƙware-ƙwaren yunƙuri domin mu ma mu nuna wa duniya cewa mun yi murna kuma gashi yanzu din ma da kuka tashi ba ku gayyaci kowa ba iku iku <laughs> ba haka bane in gayyaci mutane da yawa to amma kin san duk abin da za ka yi dole na kusa da kai za ka gayyace shi saboda shi ne mutum na farko da ka fara sani kuma idan ka jawo shi shi ma dalilin shi zai kawo mutane haka mai yadda mashkur ya faɗa ne akwai mutane da yawa da suka zo wurin waɗanda wasu ma ba sa fim wasu ba sa waka to amma da yake yan fim ne da kuma mawaka muka tare a wurin sai ake kiran cewa yan fim da mawaka ne suka ta yi suka yi wannan tara amma mutane da yawa sun zo to mashukul me zaka gaya mana akan wakar da kuka yi na kungiya ne ko ko kowa ne yayi nashi daban-daban eh to gaskiya an yi waka ta kungiya kuma akwai wanda sun yi waka personal azin in ce kowa dai yayi nashi daban-daban wasu amma akwai ta kungiya din da aka yi to ko akwai dalilin yin wannan waka eh to dalilin da bai wuce abu guda ɗaya bai kawai saboda shugaban ƙasa ne muna kuma murna da ya dawo tunda ko a addini an ce ka yi biyayya ga shugaba am to ya bayanin me ya faru a Kaduna eh, gaskiya ina ce zan bada labarin abin da ya faru a Kaduna to ina ganin za mu kwana mu tashi ba a gama bada labarin ba saboda gaskiya abin da ba za a iya cewa kuma ba sai dai a ce alhamdulillah masha Allah saboda mawaka sun taru a wurin yan fim saboda su ya kamata in fara kira farko saboda ma a ciki nake yawa sannan kuma jama'an gari wa'idda ba za a iya lissafa iya adadin yawan su ba sun taru a wurin dan ni ina zare lokacin da ake wancan na kaduna to amma da abin da ake a kaduna gaskiya ina sani saboda akwai abokai na mawaka da suke wurin sosai na su sosai su ko zaka iya dan bayyana mana kaɗan daga cikin su eh akwai kamar su Abdul Diwa da ke student M Sharif akwai TK da ke da studio a Kaduna shi ma da su SS Danko Autan Naziru Umar MB da dai sauransu lallai a can din ma an kaddamar da waƙoƙi ko za mu iya sanin waƙoƙi guda nawa ne a sosai gaskiya ba zan iya lissafa adadinsa ba saboda autan naziri yayi ss dankon ma yayi abba figo zagi hausa ma yi shi ma tike din yayi ga sunan dai sosai studiyon m sharif ma sun yi nasu dan ba guda ɗaya shi kanshi umar m sharif din ma ya nashi da shi kadai ba tare da ko in ce a kungiyance ba kuma yala da rarara to ga yala da yara rarara waɗanda su they are on top mm. <laughs> su a sama suke eh, akwai kuma wasu zantuttuka ko in ce maganganu hakan nan da na fara ji cewa ai wasu mawakan duk da haka ba su je ba wannan ba ku tunanin cewa yana nuna kamar babu haɗin kai a tsakaninku ba rashin haɗin kai ba ne gaskiya kisa an ce in dambu ya yawa baya jin mai yanzu a zariya ma kawai da muka shirya wannan taron akwai waɗanda sun kira da yawa ta waya suna ta ƙorafi mun shirya taro mutane suna ta yabawa ba a gayyace su ba sai dai ka ba mutum hakuri saboda lokacin da kake kin san in za a shirya irin wannan taron ana organizing mutane ne kowanne kuma akwai bangaren da ake sa shi akwai wanda ake sawa bangaren kiran mutanen mu ne yan fim da mawaka akwai wanda ake sawa shi kuma ya kira mutanen gari wanda ba yan fim bane ba mawaka bane akwai wanda kuma su suke organizing wannan wurin saboda haka dole sai mutane sun yi hakuri kuma duk wanda bai samu zuwa ba ya yi haƙuri akwai lokaci abubuwa da yawa suna faruwa a ƙasa wanda ya kamata mu nuna murnar mu so in wani lokaci wani abin ya tashi insha Allahu kowa zai iya sani wanda aka ma daidai kuma yana ƙara godiya wanda kuma aka mai kuskure a bashi haƙuri. To uh, mashkur na lura kamar Usmani so yake dan kaucewa tambaya ta ni kuma ina tunanin rashin haɗin kai ne zai sa a ce wasu na ta korafi don ko yau ma da zan taho wasu na ta cewa to ai ga irin ta nan ma sun kira hajjiya wasu kira mu ba. To fa gaskiya magana fa ya gaskiya ne saboda ni ma ina ɗaya daga cikin organizers din wannan taro da aka yi akwai mutane akalla da suka kai mutum hamsin ko sittin a mawaƙar zariya wa'inda alhakina ne ni in gaya musu to akwai mutane goma sha biyar ko ashirin a ciki wadda naman tabin ma faɗa musu ba sai ran da za a fara abin akwai wanda kuma na yi sanda musu text ne a waya na tura text kamar na mutum hamsin amma ban fahimci cewa akwai text inda ba su yi deliver ba sai daga baya na tura kamar mutum guda hamsin a farko to ashe guda 26 ko da bakwai ne suka shiga sauran kusan 22 ko da uku ba su riga sun shiga ba kuma ban tunanin cewa ba su shiga ba saboda lokacin da nake turawan yana nuna min daliba daliba da ya shiga na wasu to ashe kuma na wasu bai shiga ba kuma ban tabbatar da cewa ba su shiga ba sai daga baya da ake complain cewa baka ga ba baka ga ba nake cewa ai na tura text kace bai shiga ba sai in na dauko nake cewa to bari in duba ma text din da na tura ku sai in duba sai in ga ai bai liba ba to kin ga da irin wannan matsalar ne ake samu gaskiya ba wai rashin haɗin kai bane saboda kowa yana son abun a ran shi a maganan rashin gayyatan nan gaskiya baka ga alaman kamar bacin rai a fuskan wasu ba saboda musamman ake kira na a waya ana cewa ai ayi tunda dai ba a gayyace mu ba me za mu je mu yi <laughs> eh to gaskiya magana ta gaskiya ne ko da ni din ne a ce misali ban daga cikin organizers kuma suna na mashkur umar zare mawaki ne sai kuma ya kasance an yi wani taro da mawaka a wurin kuma ni ya kasance babu ni a wurin sannan kuma kowa a mawaka akwai nina tare da masoyi sai aka je wurin kila akwai masoya na nima a wurin sai su gato ai mashkur bai zo wurin ba ba mamaki kila wasu saboda mashkur suka zo wasu kuma saboda usmaniya suka zo to wanda suka zo saboda mashkur sai suka ba mashkur a wurin ko kuma wanda suka zo saboda usmaniya sai suka ba usmaniya a wurin ya za su ji saboda in suka zo suka samu mashkur a to wanda muka zo saboda shi ba shi a wurin za su ji wani abu shi kuma wannan complaint da ake zo ake mashi a to a saboda kai muka je wuri gashi ba ka a wurin to abin da fara zuwa mu arena me yasa ni mashkur ba gaice ni ba to wallahi ba haka bane abin mutane sun gaskiya su ya ɓaci sosai saboda ko da ni ma hakan ta faru da ni zan ji ba daɗi amma ba haka mun yake ba ana nuna min cewa ai dan kar ku je Kaduna ne kuka yi bikin ku anan kun fara korafin ba za a bari ku shiga ba ana nuna bambanci me zaka ce akai ba haka bane a lokacin da aka fara gayyata cewa za a yi wannan bikin kisan hatta mutanen da ma ba kowa ya san da dawowar saboda haka wani biki ne wanda aka shirya shi cikin takaitaccen lokaci yan kaduna za su yi bikin su a wuri kaza to kuma ba enough time da za mu zauna mu shirya mu dinguma mu tafi to why not mu ma ba za mu shirya namu ba kuma ikon Allah kin san da yake dai abu ne na jama'a kuma na ƙasa sai kawai mutane ta ko'ina don gaskiya mutanen da muka tara mu kanmu ba mai tunanin za mu tara su haka ba. kuma gaske ne wai kun yi korafin kuma an gayyace 'yan kano don me za a bar ku a gayyaci 'yan kano? eto eh kisan wannan ba zan iya cewa min yi ba kuma mai ba saboda in na ce ni ban yi ba ba mamaki wasu sun yi. kin gane? Mashigar kaji ko ni dai na san ka kaucewa kuke yi. <laughs> To gaskiya ni dai ban yi ƙorafi ba saboda ina gani zan iya ce da suka yi taro a Kaduna na suka ji daɗin taron. Da mu ma din gaskiya mun yi appreciating yadda muka ga mutanen saboda mutanen da muka yi tunanin za su zo gurin sun ninka sun ninka sun ninka fiye da tunanin mu wallahi. kuma sannan muka ce za mu yi korafi ma aikan ba mu yi wa kama adalci ba. Oh, ni ma dai haka na ce gaskiya kun yi korafi kuma korafin eh ma akwai ansan da aka baku daga Kaduna da ila ta baki na za ku fara jin shi an ce idan ana yin abu ba ku son zuwa to ba ku taimakawa kamar sana'ar ta ku tafi. Eh to mutane suna yin faɗin hakan musamman kamar yadda kika faɗa din amma gaskiya magana ta shine idan aka gayyace ka abu so ɗaya baka je ba gobe na ƙara gayyatan ka baka zo ba ji ba zan gayyace ka ba. shine magana ta gaskiya to amma kuma babu yadda za a yi wuri ana biki ko a makwatan ku ake bikin ba a baka katin biki bai kamata ka je saboda ko addini ya faɗi cewa idan aka gayyace ka walima ka je idan aka baka abinci a wurin walima kuma ka ci har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka yace ka walima idan ka san cewa zaka yi azumi wanda ya baka katin gayatan nan ka gaya mai cewa gobe ne da za a yi taron ka to insha Allah zan yi azumi a gobe saboda kar ka je ba baka abinci baka ci ba saboda sunna ne an baka abincin ka ci mm, saboda zargi ko yawa to saboda zargin ko kuma kai tana kila ko ka daina azumi shi ne ko na to akwai abubuwa da dama da ake yi da ba a gayatan mu din mm. to kinga kuma wani abu sai ranar da abin ke faruwa ne sai mace ai to ai ana yin abu kaza ana yin abu kaza to kinga kuma ko islamically libe kamata a ce ka je wurin ba mm. amma gaskiya a takaice dai akwai kullalliya a ƙasa a ba kullalle ah, ka ce koko usman ni na ga kamar ba ku son dai ku yi magana ne magana gaskiya ba wata kullalliya kamar yadda na gaya miki in muka zarge su ba mu musu adalci ba saboda na gaya miki su kansu ba a yadda na samu labari babu plan na wannan abun amma da yake abin ya zama dole mu nuna wa duniya murnar mu kuma ga karancin lokaci shine da to ai kuma za ki ga akwai wanda ma an gayyace shi ma sai ki ga ai bai kai misali mashkur sanuwa ba a harkar waka kin gane amma kuma an gayyace shi sai gashi ba a gayyaci mashkur ba kin ga wannan yana nuna cewa ba deliberately aka ki gayyace mashkur ba kenan yanayin dai rashin lokaci da kuma yadda kan mutum zai kulle wurin yi in ga mu kan Zariya yadda ya kasance mun yi biki amma kuma wasu suna ta korafin ba mu gayyace su ba to ina ga wanda suka yi nasa a kaduna to kin ga dole za a sami irin wannan matsalolin saboda wani Kano ko da ke kanan ma an ce dinnan Kaduna suka gudu Kaduna aka zo aka taru kusan zan iya cewa mu kaɗai ne muka a Zariya kuma mu ma mun yi ne saboda Zariyan ita ma ta jijjiga ta san cewa eh ko wani ba zai iya tashi lokaci ɗaya babu shaidu din hakan mm. ya tafi kaduna ba to amma in ya ga akwai a zai iya squeeze ya ce to bari ya attending ya ga me za a yi a wurin kuma mutane sun yi aburshe tun gaskiya Medina. um, akwai wasu waƙoƙi da suka yi fice musamman akan ci gaban Najeriya da Jalatu ya yi wani mawaƙi ya su eh, Jalatu Jalatu amma kuma a wajen taron sai naga kaman kwata-kwata ba shi kuma ko shi ma an dan yi omitin sunan shi ne eh gaskiya alhamdulillah na ji daɗi da kika wannan tambayar saboda alalar hakikanin gaskiya Jibrin Jalatu aboki ne sosai a guri na niwa kuma yana ɗaya daga cikin wa'in mawa a cikin mawaka wa'inda suka bada gudunmawa sosai a lokacin to a yanzu magana da nake gami miki ya kai wata tara ko takwas ko in ce goma ma bai da lafiya a kwance amma gwamnatin jihar Kaduna wa'inda aka yi musu hidiman a lokacin wallahi ba su ma san yana yi ba don kuma ya kai wata goma yanzu a kwance a gida yanzu haka ma bai fito ba kuma yanzu da abin ya taso ba a yi tunanin cewa ya kamata a ce a nemi jibirin jalatu shi ma ya zo ya bada gudunmawa kamar yadda ya saba da ba an mamuta ma da shi gaba ki yana kwance kuma ba a tunanin a abu a taimaki rashin lafiyar shi ko wani abu ba to kin gani abun ai babu daɗi gaskiya abu ne da ya kamata a ce a duba ya kamata a duba lamarin shi tun da dan jihar Kaduna dan Najeriya to Allah ya bashi lafiya amin su ma gaskiya kamar yadda mashkur ya faɗa jibrin jalati abokin tafiya ne mutum ne wanda in kika lura ma in zaki kasa waƙoƙin shi zaki ga cewa 70% na waƙoƙin shi waƙoƙi ne da suke taimakawa ba kullum tunanin shi wai ya samu kuɗi a waƙa ba a'a kullum tunanin shi wanne irin gudunmawa zai bayar wurin ci gaban amma sai ina tunanin ba akwai ƙungiyar nelsu ba ta mawaƙar jihar kaduna kuma an ce yana ciki ku me kuka yi mishi to Jibirin jalati yana cikin Nalsu da ma wasu ƙungiyoyi to amma ni in fasin ba zan iya sanin irin taimakon da suka mai ba to kin ga ya kamata a duba shi tunda yana zaune a gida to sai a duba a ga wani irin taimako za a iya bashi wanda zai taimaka mishi kuma ya taimaka wa harkas amma duk da haka dai mutane ba su yi latti ba gwamnatin ma wace latti ba to ka ji magana da ya akan kungiya ko kana da wani masaniya akan abin da kungiya mawaka ta yi mishi eh to kamar da Usman din ya faɗa ne gaskiya da abin da zan faɗa kamar abin da ya faɗa ne ni ma a kan kaina ni kadai ba da bakin wani ba ko da an a ce kungiyar ta taimaki jabarin jalata wani hanya ni ido na bai gani ba gaskiya kuma alamu ba su nuna min ba shine magana ta gaskiya kenan shiga kungiyar mawaka ko yan fim ba shi da amfani a yana fa da amfani sosai shi baka gani ba <laughs> kenan babu magana dai ta gaskiya ne ni dai ido na bai ganin min ba amma zai iya yiwuwa sun taimake shi ta wani uri kuma daban kamar yadda Usman ya ce ke eh haka yake gaskiya to ai ya kamata a bincika ko Ito. Eh, kuma ba su taimaka ba kun kuna ciki sai ku san yadda za ku to insha Allah dai muna nan muna yi ko bin yi komai dai muna yin addu'a kuma addu'a shine kan gaba zai yiwu a ce kawai ba wanda ya taimaka wa jalatu ni na san akwai wanda ya taimake shi e, ko da yake wannan means ne na rediyo ba maki ba zai so ya ji an faɗi sunan shi ba amma akwai wanda ya taimake shi ya kai shi asibiti har ya biya mai wasu kuɗi masu yawa aka yi tiritin ɗin ƙafar shi amma ba daga jihar kaduna ba ne ba mamaki in sanda haka kira jibirin jalati zai iya faɗin ku daga wannan wuri. To yanzu daga ƙarshe akwai wani saƙo da za ku aika masu sauraro musamman akan abin da kuke tafe da shi? Fim ko waka? Eh to kamar yadda na saba faɗa ne ko da yaushe. Insha Allahu ina yi wa masoyana duka fatan alkhairi. sannan kuma albishir din da na faɗa musu tun a baya shine insha Allahu ya kusa cika album ɗina mai suna garin su insha Allahu yana nan akan hanya insha Allahu da kuma audio album na yarda da ke za su fita a lokaci ɗaya insha Allah fa akwai wani bayani gaskiya ne ni saƙon da zan bayar ina so in kira dukkan mutane cewa akwai wasan sallah da ƙungiyar mawaƙa ta zaria wato lyrics association and film production zaria labza za su gabatar a wurin ofis ɗin ƙungiya kuma za mu so mu ga mutane sun zo gani domin wasa ne da ya ya kan farfado da al'ada da kuma nishadantarwa a wannan lokacin da za ka nishadantu kuma za ka samu wasu ilimi wanda baka da shi game da al'ada da kuma ɗabi'u na mutane za a yi wasa a gurin na fim? Eh, za a yi wasa na fim za a yi na waƙoƙi sannan za a nuna wa mutane sirrin da ke cikin fim saboda za ki ga mutane da yawa sukan kalli fim ne amma ba san ya ake haɗa fim ɗin ba ah. to a wannan wurin muna da mun yi tanajin yadda za mu nuna wa mutane cewa ga yanda harkar take tafiya saboda akan samu matsala in mutum aka nuna mai mace da namiji a daki dan kallo yakan ɗauka su kadai ne a daki kamar yadda idan shi yake nuna musu shi kadai ne bayan kuma a bayan kyamara za ki ga akwai kamaraman akwai make-up artist akwai boom mic akwai ma audience ma da yawa har ma da ma mai fim din karshe har da ma darakta da producer duk suna nan a wurin inda za a juya ma kyamara za a ga sama da mutane ashirin zuwa talatin a wurin to in ka zo wurin wurin da za mu yi wannan bikin sallan allah yadda mutum zai samu wani ilimi wanda shi da kanshi zai gane cewa a lalle wannan harka ta tattara abubuwa da yawa ba wai dan wasa ne kawai fim akwai wasu ma wanda ma baka ganin fuskar su kuma su ma suna daga cikin kashin bayan harka tun madalla da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na radio france international ne hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.